kare cikin labarin za ji cewa mazauna kwarar ɗauri a nan kano na neman ɗauki mahukunta bayan mamakon ruwan sama da ya raba wasu da mahallansu. hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin birnin tarayya abuja tare da kansilolinsu zai ƙare ne a ƙarshen watan yuni na shekarar 2026 hukumar jam ta saki sakamakon jarabawar mutanen da suka sake rubuta jarabawar utme ta bana a ketare ko za ta cewa shugaban kasar ukraine ya ce yana yin wani shiri na musamman domin kawo ƙarshen yakin da suke yi da kasar rasha assalamu alaikum barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin labaran kasa da na ƙetare yau juma'a 22 ga watan zulhijja shekara ta 1445 bayan hijira daidai kenan da 28 ga watan yuni na shekara 2024 miladiya ranar labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni khadija nasar mazauna kuna ɓangare da ke jaba nan kano su roƙi gwamnatin jihar kano da ta kai musu ɗauki domin ceto su daga halin da suke ciki bayan jerin mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya musu ta'adi a yankin tun bayan fara saukar daminar bana wannan dai na zuwa ne bayan da mutanen yankin suka yi kirarin cewar ambaliyar ruwan ta biyo bayan toshe magudanar ruwa da ke filin jirgin sama malamai na kano da hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa fan ta yi a rahoton mu na musamman a wannan makon wakilin victor christopher ya yi duba kan halin da mutanen yankin ke ciki da kuma irin matakan da aka ɗauka domin dakile sake afkuwar matsalar a nan gaba ga kamaluddin muhammad da ci gaban rahoton nasa bayan ruwan saman farko a kano galibin yankunan kwanar bature da ke unguwar jaba a nan kano ambaliyar ruwa ta mamaye ta inda mazauna yankin suka bar gidajensu na wani ɗan lokaci lamarin da ya tilasta rufe makarantu da sauran harkokin kasuwanci ɗaya daga cikin waɗanda suka fuskanci ambaliyar ruwan suleiman dallo, da matarsa da 'ya'yansa na ci gaba da neman matsuguni bayan da ambaliyar ruwan ta mamaye ɗakunan su hudu gidana duk wani kaya da ake amfani da shi hatta kayan abinci kayan da za mu sa na sutura kayan gado kujeru duk ta lalata saboda a cikin ɗaki ma za ka iya samun ruwa kusa da ƙugun mutum a yanzu sai dai mu je gidajen abokan arziki da kuma 'yan uwa don ko jiya ma ba mu iya kwana a nan ba saboda yanayin sanyi da kuma wannan ruwan wani mazaunin yankin augustin otobo ya ce zai kashe akalla naira miliyan biyu domin gyara barnar da yi sakamakon ambaliyar ruwan the flood was too much that ambaliyar ruwan ta sa na rasa kujeruna da teburana har ma da firjina sai da ta kai ta kawo ya bata min swimming pool dina wanda akalla na kashe miliyoyin kuɗi kafin na gyara ya kamata mahukuntan filin tashi da saukar su abin da ya dace make it possible for the flood to pass through asarar da bello da otobo suka yi kaɗan ne idan aka kwatanta da abin da al'ummar yankin suka fuskanta sakamakon ambaliyar ruwa a yankin kamar yadda sauran mazauna yankin suka tabbatar wa wakilinmu. ni motan ta ma sai da ruwa ya cinye rabin motan har ga Allah motan nan na kashe mar dubu tamanin da wani abu harkan fati ne nake to ni yanzu inda nake sana'a gaskiya dan cinye min rumfa to gaskiya ban san da yace za ta kasance mana zuwa gaba ba saboda ruwan yanzu aka fara shi da yake tsokaci wani shugaban matasa a jaba saminu khalid abdullahi ya zargi hukumar kula da filayen tashi da saukar jiragen sama ta ƙasa fan da toshe hanyar ruwan da ta bi ta filin jirgin saman zuwa madatsar ruwa ta minjibir wasi. Iyakon ko wani gada da suka yi wacce rodi suke sawa idan damuna ya wuce saboda mutane suna kata karkarin To ana fara ruwa su zo su yanke rodin nan su share wajen idan ruwa ya samu damar wucewa. To sai muka observing cewa wannan gulle ba su cire ba. Kuma muka faɗa waɗanda suke da kusanci da su suka faɗa musu. To amma still ba su cire ba a kuma yin ruwa. Shi ma wakilin mai unguwar Jaba Sabiu Kabiru Umar ya ce hukumar ta kula da filayen jirgin saman ta kau da ido kan haɗuran da ke tattare da toshe hanyar ruwan duk da korafin da mazauna yankin suka yi. Iya faɗin an zauna da su akan wannan maganganun amma dai haka zuwa yau Allah bai sa sun zo sun yi abin da ya dace a gurin nan ba. su da Allah mana kira da su hukumar airport da duk wanda yake da hannu da shuni dan Allah ya zo ya dubu rayuwar al'umma a cire su daga wannan musibar wannan karafuna da ta sa a cire su zuwa bayan damuna in da yanda za ta mayar da abin da sai ta mayar da shi. Wani bincike da gidan rediyon Arewa ya yi ya nuna cewa kafin kafa filin tashi da saukar jiragen saman na Malam Aminu Kano da kuma samar da gine-gine a yankin. Akwai hanyar ruwa ta Ungogo da ta ratsa ta filin jirgin saman zuwa madatsar ruwa ta Minjibir Wasi. Baya ga irin barnar da al'umma suka fuskanta, shi ma filin tashi da saukar jiragen ya samu nasa kasan domin ambaliyar ruwan ta lalata gadoji guda biyu da ke filin. ɗaya daga cikin suna da tazarar mita ɗari uku da hamsin kacal daga ainihin filin da yake mayar da martani manajan shiya na hukumar kula da filayen jirgin saman ta ƙasa fan ɗan musa abdullahi wanda sama'ila muhammad alkali ya wakilta ya karyata ikirarin na mazauna yankin da ke nuna cewa wayar tsaro ce ta haddasa ambaliyar inda suka zargi mazauna yankin na jaba da gini akan hanyoyin ruwa ruwan nan hakika ya mana sosai abin da yake faruwa mutane ba su da wajen zubar da shara sai hanyar magudanar ruwa to idan aka yi ruwa shi yasa airport za ta yi asara su ba waɗannan mutane da suke zama a wannan wajen su yi asara a yayin da ake ci gaba da zargin juna kwamishina a ma'aikatar muhalli da sauyin yanayi na jihar kano nasiru sulagaro ya tura tawagar injiniyoyi domin tantance yawan barnar da aka yi a yankunan da lamarin ya shafa daraktan kula da gurbatar muhalli a ma'aikatar abba adamu ta kai, wanda ya jagoranci tawagar ya cacciki mazauna yankin dafan akan halin da ake ciki inda ya ce gwamnati za ta share magudanar ruwan domin gudun sake afkuwar lamarin airport dama duk shekara suna yin drone clearance sauto wannan karin sai kasance gaskiya ba su yi ba al'ummar mu ko guraren da muka ba su doka cewar kada su wani gini da zai hana hanyar wannan ruwa kuma gwamnati ta ware abubuwa yanzu masu karfi wanda za a gyara wannan magudanai don kada a sami wannan ambaliyar ruwa a yayin da gwamnati ke daukar matakin kaucewa ta'azzarar matsalar mazauna yankin da abin ya shafa sun yi kira ga gwamnati da ta hana mutane gine-gine akan hanyoyin ruwa an gaishe da kamaluddin muhammad dauke da fassarar rahoton da wakilinmu victor christopher ya hada mana a nan kuma hukumar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa mahmud yakubu ya bayyana cewa wa'adin zababbin wato shugabanni da kuma kansuloli a ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayya abuja zai zo ƙarshe ne a watan yuni shekarar 2023 yakubu ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa da shugabancin majalisar ba da shawarwari tsakanin jam'iyyu a abuja an yi ganawar ne don fayyace bayanin wa'adin shekarun mulki na shugabannin kananan hukumomi shida da kuma kansiloli 62 ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki daban-daban na ta yin tambayoyi kan tsawon wa'adin bisa tanadin dokar zaɓe ta shekarar 2010 wanda a farko ta yi tanadin shekaru uku. a nan ma dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar benue ta ɗage zaben ƙananan hukumomi na jihar daga ranar 6 ga watan yuli zuwa 16 ga watan nuwambar shekarar 2024 da yake bayyana hakan ga manema labarai a yau a makurɗe shugaban hukumar reshen jihar john chen ya bayyana cewa an sauya lokacin ne a sakamakon matsalolin da suka shafi karancin kuɗin gudanarwa Chen ya kara da cewa hukumar tana buƙatar ƙarin lokaci domin ta shirya tare kuma da samar da kayayyakin zaɓe wanda ya ce har ya zuwa yanzu ba a samar ba. An ɗan samu wani yanayi mai kama da wasan kwaikwayo a harabar wata kotu da safiyar yau a yayin da jerin wasu ƙungiyoyin fararen hula suka kai ƙarar kakakin majalisar dokokin jihar Rivers Martin Emehule da wasu 'yan majalisar dokokin jihar guda 24. rahotanni sun bayyana cewar an samu sa'in sa tsakanin wasu lauyoyi guda biyu akan wanda ya kamata ya wakilci jam'iyyar pdp a karar a yayin da ita ma jam'iyyar apc take cikin waɗanda ake kara an fara zaman shari'ar ne da ke tsakanin kungiyoyin fararen hula da kuma tsagen martin tare da 'yan majalisar dokoki 24 a reshen babbar kotun tarayya da ke birnin fatakwal kungiyoyin na neman a ayyana kujerun 'yan majalisar a matsayin waɗanda babu kowa a kansu biyo bayan sauyin shekar da suka yi daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc bayan shafe kusan shekaru sha uku ana gudanar da shari'ar kotun koli ta goyi bayan hukuncin da kotu ta yanke kan tsohon shugaban bankin phb plc mr francis atuce a hukuncin da aka yanke na bai daya da mai shari'a mo a wanda aka bi sani da mo ba damar yin gwajin gawar